Thank you.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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة yawa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna yi ma Allah tabaraka wa ta'ala godiya da ya sake dawo da mu wannan lokaci na darasin Ramadan kuma cikin to cikin suratul anfal kuma za mu tashi na kan aya ta biyar kuma wannan aya tana magana ne daga nan har zuwa wasu ayoyi kusan goma sha biyar duk magana suke akan yakin da ya shafi badar kuma waɗannan ba za mu ɓata lokaci a kansu ba saboda munasabar ayoyin da muke karanta mu ɓata lokaci a kansu kamar babu wannan munasabar cikin wannan inama almuhimmu mu fassara ayoyin sannan mu fitar da darussa da aka samu a yaƙin badar wanda wannan shine ya fi muhimmanci a wajen masu sauraro da kuma waɗanda duk suke son su kamanta wasu abubuwa da abin da suka samu su habbai a wancan yaƙi din akwai darussa muhimmai wanda za mu ambace su amma kamar yadda muka tsaya jiya za mu yi magana ne akan manufar tattaruwa a karanta Alƙur'ani kuma a rinka ba da ma'anoninsa shi ne wadda lokaci ya rinka mu jiya ba mu samu mun karisa ba akan maqasidul qur'an kowane mutum yana da manufa tashi a rayuwa akan dukkan abin da ya sa a gaba misali idan sana'a kake akwai manufa wanda ta sa ka kake yin wannan sana'ar saboda kana son ka cimma wannan buri ya sa baka gajiya kullum sai ka je sai ka yi wannan aikin idan aure kake son ka yi yana da wani buri wanda kake so ka cimma a wannan auren da kamata ka nemi auren ba baka da manufa idan ka shiga makaranta jami'a kana karatu ya kamata a ce kana da manufa ba wai haka kawai yanzu na shigo jami'a ne don na ga mutane suna zuwa ba idan siyasa ce za ka yi ya kamata a ce akwai manufa ba wai haka kawai ka dungumi cikin siyasa ka rungume ta ba ka shiga ciki kuma an tambaye ka mai manufarka a rasa ta so yanzu menene manufan zuwan wannan alkur'ani duniya don dole yana da manufa ba haka kawai dai ƙur'ani ya sauko a wannan duniya babu mace manufa ba abin da ya sa muka shimfiɗa da sana'o'in mutane saboda a yau a cikin mutane da yawa akwai waɗanda suke da abubuwa ba su da manufa ko kuma manufar ta zama ba ita ce manufar da ake nema ko kuma manufar ba za ta kulle ba misali yanzu idan kai aure dan sha'awa to baka gina aurenka akan abin da zai zama ya kulle ya zama maka alheri ba saboda duk wanda ya gina aure kan sha'awa to daga lokacin da ya daina sha'awar matar zai nemi raguwa da ita to kaga kenan aikin banza kake saboda haka baka gina abunka akan manufa mai kyau dole ne ya zamanto cewa duk abin da za ka yi akwai wata manufa wanda wannan manufar kuma ta ɗauki ɓangare guda biyu ɓangaren za ta taimake ka a duniya sannan ɓangaren kuma zai taimake ka a lahira to wannan shine ka ci ribar dukkan abin da za ka aikata amma duk wanda ya aiki kawai manufarsa shi kenan to ka gaba abin nan ba ne ba zai zama ya fita daga ciki yanzu idan yunwa ta kama ka me manufarka ka samu abinci kawai ka ci ya kamata a cikin cin abinci akwai abubuwa guda da dama wanda za ka cimma wannan buri abu na farko dai cin ibada ce don allah ne ya ce kudu tun da ya ce kwakwaci to ibada ce dole ka sa wannan shi ya sa a kan rashin manufa mutane suke rasa lada kan wasu ayyuka da suke na ibada yanzu idan ka ɗauki ciyar da iyalinka ibada ce to ko kun samu saɓani za ka yi cefane. ne amma idan ka ɗauka cewa kawai kana yi dai ba ibada to in ka samu saɓani da ita sai ka ce yau ba shi fadi saboda ba ibada kake ba dama ko ba ibada kake ba kana yi ne kawai a al'ada amma in ibada ce ko an bata maka rai ba za ka daina kamar yadda yanzu ko Allah ya hana ka wata uku baka samu koko ba dole ka yi masa sallah dan lahira ba za ka ce dan ba a baka kudi ba za ka yi sallah so duk a rayuwa ka samar da wani abu na manufa wanda zai taimake ka a cikin rayuwa ka kalli abubuwa waɗanda za su amfane ka so me maqasidul qur'an me manufar alqur'ani kuma babbar manufar shine wato haduwar mu yanzu anan da ake karanta alqur'ani wani buri ake so a cimma daga ciki abinda malamai suka ce laqad na nabiyyana muhammad sallallahu alaihi wasallama bi mu'jizatil qur'an Allah ya girmama annabinmu sallallahu alaihi wasallama da mu'jizar qur'ani saboda girman alqur'ani Allah ya tada jibrilu ya zo ya samu manzon Allah banda an yi wahayin qur'anin ba duk ramadan sai jibrilu ya sauko kuma sai sun yi karatu da annabi jibrilu sai ya masa darasu to kenan babu laifi idan ramadan ya zo a tara mutane ma a yi musu darasin alkur'ani saboda jibril yana zuwa ya darasin alkur'ani wa manzo Allah tare kuma da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ma isar da sakon an gaya masa ya karantar da mutane amma duk da haka jibril yana zuwa a yi bita wannan alkur'ani mu'jiza ce a wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan mu'jiza ce ta wannan al'umma din wacce ta zamanto mu'jizar har abada wanda babu lokacin da alkur'ani zai bushe ba a matsayin mu'ujiza ba shi yasa kake kallon dukkan wani abu da ɗan adam zai farar da shi a wannan duniya to akwai manufofi akwai abubuwa da shi alkur'ani zai yi hukunci akan waɗannan abubuwa shi yasa duk dabarar ka da abubuwan da kake fitowa da su na zamani to sai qur'ani ya shiga ya yi hukunci saboda shi alkur'ani mu'jiza ce khalida ma'ana mu'jiza ce dawwamamma idan an ce dawwamamma ba lokacin da zai bushe alqur'ani amma mu'jizar annabi Isa da mu'jizar annabi Musa da mu'jizar sauran annabawa ya isa da su wannan yawa da mu'jizar sauran annabawa dukkan su khabaru kana ne ma'ana shine labari ne wanda ya wuce yanzu dan kana bin annabi isa kai masihi ne ba dama ka zo ka rayar da matacce ba zai yi ba saboda mu'jizar ta riga ta wuce khabaru kana dan kuma kana aiki da attaura ba dama ka samu wani sandar itace kawai yanzu ka aje ta ta zama macijiya ko zai yi sai dai in tsabi za ka <laughs> sai dai in tsabi za ka kaga wannan mu'jizar khabaru kana ne ta riga ta wuce amma ta haddin da alkur'ani ya yi a kan cewa babu irinsa har duniya ta kare to har gobe fa'atu bi suratin min mislihi mu'jiza ce khalida dan ka alkur'ani mu'jiza ce dawwamamma wanda Allah ya ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam to kuma Allah ya ba mu annabi da mun ya girmama shi da wannan alkur'ani allazi yu'addu min a'zabil mu'jiza wadda ana kirga alkur'ani daga cikin manya-manyan mu'jizoji da Allah ya ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam alal itlaq wannan ko ba wani da bai bai ba komai cewa alkur'ani ɗaya ce daga cikin manya-manyan mu'jizoji da Allah ya ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa dasturul umma shi alkur'ani shi ne tsarin mulki na al'ummar musulmai saboda duk abin da kuke nema a ciki babu abin da ban saka ba ma farratna fil kitabin min shay idan aure zaka yi mun yi bayani idan kasuwa zaka mun yi bayani idan ka kake tunani mun yi bayani idan siyasa zaka yi ma mun yi bayani eh, duk abin da ka sani wanda dan adam zai yi a duniya mun yi masa bayani a cikin wannan littafin shi yasa ya zamanto da sto tsarin mulki ne kammalalle wanda shi ba a masa taron shekara shekara ko shekara da shekaru haka kawai dan an samu wasu mutane sun ci zabe su zo su duba za su gyara alkurani bai karban wannan hasali ma Allah tsarkake shi da cewa la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi shi tanzilun ne min hakimin hamid ubangiji yace farna ba ta zuwa masa gaba ta baya ba ta zuwa masa daga wajen Allah masani mai hikima shine ya saukar da shi Allah mahalicci mai hikima masani baka bukatar wani gyare-gyare a ciki duk abin da muka yi da kai a cikin littafin daidai ne kuma ma ja'ala Allahu alaikum fi dini min haraj yace ban saka kunci ba akan ku cikin wannan addini Allah bai sa muku kunci ba duk abin da na shar'anta a ciki daidai yake da rayuwar ku ba kuntatawa daidai yake da rayuwar mutane shi za ka ce masa dasturul umma ne wa daminu sa'ada sannan alqur'ani ya ba da garanto shi garanto ne na cewa duk wanda ya bi shi yana da rayuwar arziki a lahira wallahi ba shakku garanti ne duk wanda ya bi alkur'ani mun ba shi garanti alkur'ani huwa dalil ne garanto an gane ko min sa'adatin duniya wal akhirah samun arziki na duniya da samun arziki na lahira alkur'ani garanto ne Da haka ko a wannan duniyar ka karanta shi kai tawassuli da shi kai imani ka sa hakika kace Allah ya maka wani abu zai maka balle kuma lahira wa uba anzalahu Allah ya saukar da alqur'ani li ikhrajil umma al-islamiyya domin ya fitar da wannan al'ummar musulmai daga ina min az daga dufai saboda in ba wannan alqur'anin ba babu abin da zai yi maganin dan adam idan ɗan adam ɗin ya nemi alkur'ani ya rasa shi a cikin mu'amalar rayuwarsa to da shi da dabba ɗaya suke kuma a wani gurin ma Allah ya ce gara ma dabba da shi duk zuciya da duk ɗan adam ɗin da ya rasa wannan alkur'ani a kan zuciyarsa da mu'amalarsa da ayyukansa to gara dabba da shi saboda zuluma da suke cikin zuciyar ɗan adam babu mai iya maganinsu sai alkur'ani akwai zulmatul kufur duhun kafirci zulmatul kufur akwai zulmatul ghil na mugunta zulma na kyashi zulma na hasada zulma na hadama da kere da danne kayan mutane da cuta da zalunci da duhu na mugunta da yake cikin zukata babu wanda zai maganin su ya wanke su ya yi treating nan su ya ba su magani kuma su warke su mutu a neme su a rasa sai alkur'ani shi za in dan adam ya zo ga alkur'ani ga shi ta nan haka to duk waɗannan abubuwan da muka ambata na mugunta sai ka same su da shi wanda bai karbi alkur'ani ba zai zama kafiri idan ya zama kafiri zai zama mamugunci maƙetaci mai hasada mai mugunta mai zunubai iri daban-daban da haka wannan alkur'ani din ya zo ne dan babbar manufarsa shine ya fitar da kai daga ina daga waɗannan dukkan shi yasa za ga mutanen da suka yi riko da shi sai kayan ka yi fadi a gabansu amma ba za su boye ba waɗanda ba su yi imani da alkur'ani ba kuma kana nan ma kayan ya fadi so suke su boye balle kuma haka kawai suka same shi saboda muguntar da take cikin rai sannan ya kai ka zuwa ga nur shi ne haske na shari'ar Allah Wani yana daga cikin manufar alqur'ani a bayan ƙasa a cikin al'umma shi yasa Allah ya ambace shi can yana cewa kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila nur littafi ne wanda muka saukar da shi gare ka litukhrijan nar domin ka fitar da mutane Mina zulumati daga dufai dufai iri daban-daban akwai masu dufin munafurci akwai masu duhu na shaye-shaye akwai masu duhu na su cuci mutane akwai masu duhu na su yi kafirci akwai masu duhun su yi munafurci duka waɗannan dufai ɗin ƙur'ani ya zo don ya wanke ɗan adam ya fitar da shi ya mai da shi tsarkakakken mutum marar ha'inci marar mugunta marar zunubi marar kafirci mai imani mai insani mai kyautatawa ka zamanto tattaccen mutum shine ka shiga ilan nur zuwa ga haske sannan littafin ya zo don ya fitar da ɗan adam min zulumatil jihar ya fitar da kai daga duhun jahilci saboda shi al'ur'ani ba wa ilimin duniya kaɗai yake badawa ba bayan ya baka na duniyar da komai ƙur'ani kunshe yake da ilimi na tsirirai. ƙur'ani kunshe yake da ilimi na ƙarƙashin ƙasa ƙur'ani kunshe yake da ilimi na sararin samaniya ƙur'ani kunshe yake da ilimi na wato tattalin arziki ƙur'ani kunshe yake da ilimi da ya shafi halittar ɗan adam da yadda Allah ya halitta ka da jijiyoyinka da ƙasusuwanka da komai ƙur'ani yana kunshe da wannan ilimi Qur'ani yana kunshe da ilimi na kasuwanci yana kunshe da ilimi na iri daban-daban haka Qur'ani hatta duwatsu Allah ya bayani a cikin ruwan kogi Allah ya bayani ruwan da yake sauka daga sama Allah ya bayani tsirrai da nau'o'insu duka Allah ya yi bayani ya yi bayanin dabbobi iri daban-daban saboda haka masanin Al-Qur'ani, dukkan waɗannan ilmummuka ka tambaye shi za ka same su a cikinsa da aka shi za a annabi ya zama komai da ruwanka balle kuma lahira uwa uba wadda can ne makoma alkur'ani ya zo don ya tanada maka makoma duk wanda za ka ga yana maganar lahira to sai dai in ya bi alkur'ani amma ba za ka samu maganar lahira a geography ba ko za ka samu ko geologist kawai Allah ya ce eh, ka ji ana cewa kaza da kaza in an je lahira ma geology kaza ne ana wannan ba za ka samu ba to wannan shi ne uwa uba yadda annabi zai suranta maka daga shigar ka kabari da zaman da za ka yi a kabari da shekarun da za ka yi da duk irin abun da za a yi da bayan an tashe ka da ina ne makomarka bayan an tashe ka da wani irin hisabi za a maka da abun da za ka shiga da tanade-tanade in ka tsira ka tsira da irin sakamakon da annabi ya fada da abin da alkur'ani ya fada idan ba ka tsira ba to yi asara kuma ka gamu da bala'in da annabi ya faɗa ko alkur'ani ya faɗa saboda haka da ƙarshen ka da farkon ka duka alkur'ani ya zo da shi wannan shi ne alkur'ani ya fitar da kai daga zulmatul jahal wato wato duhun jahilci sannan ya fitar da kai min zulmatul wasniya shi ne daga duhun bauta ma gumaka domin alkur'ani ya zo ya samu mu'zamun nas mafi yawan mutane a wancan lokaci gumaka suke bauta yanzu kuma nau'o'in gumakan daban-daban ne waɗancan suna bautata ma gumaka ne na sassaƙe an gane na sassaƙe su suke ginawa su sassaƙa itace su ce allansu ne su bauta masa wani ya gina da laka ya ce allansa ne wani ya yi da cikui ya rinka bauta masa yanzu kuma gumakan da ake bauta ma daban-daban ne wasu mafi yawancin gumakan da ake bauta ma a yanzu takaddu ne ma'abuduku wannan kalma mun faɗe ta wani zai sha mamaki ko ana bauta ma naira ai takardar ana bautar dala don ana tsafi saboda a same ta ana kafircewa don a same ta kai har luwaɗi ana yi da madigo da tsafe-tsafe don a samu wannan takardar abin bauta ce ita ma ana bauta mata ba Allah ba so dan Allah ya fitar da kai ya turo alkur'ani ya fitar da kai daga wannan duhu mumini ya san cewa kuɗi ba su ne direwa ba imani da Allah shine direwa duk mumini ya san haka yana neman kuɗi ne da abinci don ya ci kawai ya tsaya a gaban Allah ya bauta masa akwai wanda suke neman kuɗi don su bauta ma kuɗi to don shi Allah ya fitar da mutane daga wannan duhu ya ki tafo ya ki je kibo ko haram tafo halal ma tafo, duk abin da suka shigo hannunka shikenan ka hade su Ƙur'ani ya zo ya hana ka daga irin wannan tunanin ya dorar da kai akan tunani na gamsacce sannan zai fitar da kai daga waɗannan dubbai ila nuril ma'arifa zuwa ga haske na sanin Allah wal ilmi da kuma sanin shi ilmi wa ilmi wa ibadatillah da kuma yadda za a bauta ma Allah wa qad tadammana al-qur'an tadammana al-qur'an al maqasida wa adafiha muta'addida daga cikin abin da alkur'ani ya tattaru a kansa na manufofi suna da yawa daga cikinsu akwai wato tasihul aqida wani ne a kusa da gurin nan go ba za ku yi magana ba na ce wani ne a kusa da gunko? ko to ya yi nesa wadda wani ya yaji ya iskan nan bawu ya sai ya gengedi kuma ya ture mana abu tasihul aqida daga cikin abin da alqur'ani yazo shi da yazo ya inganta aƙida. Aƙida a wajen musulunci shine kudurta la ilaha illallah muhammadur rasulullah shine mutum ya kudurce babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah sannan bautar sai wacce annabi sallallahu alaihi wasallama yazo da ita ya shar'anta ta da ita ne za ka bauta to ya zo ya kudurce maka wani saboda kafin zuwan alkur'ani larabawa suna da aƙidu daban-daban akwai waɗanda suke da allolin lata akwai waɗanda suke da uzza akwai waɗanda aikinsu canfi ne akwai waɗanda suke da ilahul khairi da ilahul sharri akwai waɗanda in sun fito tafiya ma suka ga wata dabba za su koma gidansu kwanta saboda canfi ƙur'ani ya zo ya rusar da waɗannan aƙidu munana aqida da za ta mai da kai in ka ga tsuntsu ka ce ba sa'a ana son ka dawo ka sani Allah ke ba da sa'a aqidar da yanzu aka wannan zamanin camfe camfe ko yanzu haka ma akwai waɗanda in sun fito za su tafi a cikin gamu da kuturu za su koma saboda wani ya tamfa cewa ganin kuturu da sabon ranar da zai tafiya ba sa'a wani kuma in ya gama kawo shi ba kuturu halitta ce daga cikin halittar mutane ba shi ya kansa ba kuma ba shi ya kuturta kansa ba wanda ya kuturta shi shine Allah wanda yake da ikon kai ma ya kuturta ka Allah yana da ikon wannan saboda ka sai ka sani cewa wannan abu ne na Allah amma baya shiga cikin tamfi dole ya zama to cewa Allah guda ɗaya ne ka kudurce shi ne abin bauta shi ne kuma mai samarwa shi ne mai rasarwa shi ne mai sa rashin lafiya shi ne mai ba da lafiya shi yake sa a samu kuma shi yake sa a samu wannan kuwa inganta ita wannan aqida din nulhizu fi kulli da'watil anbiya ko nulhizu min fi ah, fi kulli da'watil anbiya alaihi musallatu wassalam muna iya hararar wannan a cikin dukkan aikin annabawa annabi salihu ya zo annabi hudu ya zo annabi ah, abinan idris sauran annabawa duka sun zo amma su idan ka nemi ko suratul anbiya ko suratul araf su idan ka ji kowa in ya gama ya qaumi ibudullah ne kawai malakum min ilahin ghairu wannan ita ce la ilaha illallah kuma ita ce gyara aqidar ba ka da wani abin bautawa da gaskiya sai ba sai Allah to da kan dukkan annabawa da suka zo akan haka suka tafi duk waɗanda qur'ani ya bada labarin su a cikin annabawa to wannan ita ce da'awar su kenan wannan yana nuna maka me yana nuna maka alqur'ani ya zo domin ya gyara wa mutane wato aqidar su ta Allah ne Shi ne shine tauhidillah wa ifradihi bil uluhiyya wato ɗayan ta Allah da ɗayan tashi shi a wajen bauta wa hina ma ba'atha Allah Muhammad lokacin da Allah ya aiko Annabi sallallahu alaihi wa sallama bada'a da'awatan nas ya fara kiran mutane gaba ɗaya saboda me saboda su zo zuwa ga tafsiri aqidat wato su inganta aqidarsu wa yarbitu an-nas billah kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yarbitu nasa bil billah ya daddaure mutane da Allah ya hada mutane da Allah saboda haka duk wani abun bauta da ka sani da wanda kake tsammanin zai ma amfani ba zai maka amfani ba sai Allah guda da da na zalika madkhalul asasi domin wannan ita ce mashigar farko sai ka san Allah sai ka yarda Allah shike komai sai ka yarda ba mai yin komai sai Allah sai ka san shike rayawa shike kashewa sai ka san shi ke azurtawa shi ke abin nan ko amma za ka ga har a wannan zamanin mutum in ya je ya kasa kaya a kasuwa ya karbu ya zama ya samu kudi to in an yi sa'a ya sai Allah amma inda za ka ga matsalar mutane shi ne kudin su fara karewa bai san yadda aka yi aka tara ba kuma bai san yadda za a yi a tafiyar ba sai ga shi kudin sun kare to yanzu kuma zai yi ta bin wasu a kan su dawo masa da kudinsa saboda ka da bai je gunsu ba su ba shi kudi amma yanzu zai je wajen su ya tsuguna ya ce yana son yanzu Allah ya karbi kudin kuma yana son su su samu Allah ya su yi dawo masa da kayansa su ne bokaye a wannan al'ummar ana samu ko su mata su kuma a wajen kada a yi musu kishiya a can ake ta samu waɗannan matsalolin wata tumbo kanta yana gaya mai tana cewa ba za a yi auren ba ba na gaya mai ki bar shi kawai ya je ta hau ba hau masa ba za a yi ba sai gashi an sa rana ta koma ta ce ba an sa rana ya ce to ba sai an yi ba sai dai ki kawo kuɗi man ba wani abu ai sai kin ga in an yi sai gashi kuma an ɗaura sai ya ƙaura daga ba za a yi aure ba ba za ta haihu ba sai koma can wani duk abin da za su yi ba za a haihu ba ke kuma ya gina nan gina ta bi ba Allah ba manzansa aƙida ta lalace kuma kin kafirta alqur'ani bai yi amfani ba a gurin ki domin daga cikin manufar alqur'ani shine ya fitar da ke daga wannan hauma haumar to haka za ka gani da yawa wannan shine manufa ko mashiga ta farko wanda take kira ila islahin nufus wa tazkiyatiha wanda alqur'ani yana kira zuwa ga tsarkake rayuka zuwa kuma ga tsaftace rayuka ɗin banda wannan wannan abu na ɗaya kenan wajen maqasid na alqur'ani abu na biyu shine taujihun nas ila husnul ibada bayan ya tabbatar musu da Allah sun karbi Allah kowa ya yarda da Allah ba canfi ba shirka ba duk wani abu da ka sani zuciya sun zama na Allah ya mallake su yanzu kowa Allah ne guda daya to daga nan manufar alkur'ani ta biyu za ta cira sai ta koma manufa ta biyu manufar alkur'ani ta biyu shi ne taujihun nas ya fiskantar da mutane ila husnul ibada zuwa ga kyakkyawar ibada yayin da ka zo ka ce Allahu akbar to ba kowa din shine akbar din ne Allah yayin da ka zo zakka haka yayin da ka zo haji labbaik Allahumma ne labbaik ba wanda zaka hada la sharika laka. to an fiskantar da mutane kenan zuwa ga kyakkyawar ibada salatinka zikirinka addu'o'inka karatun alkur'aninka sallarka sadakarka sadar da zumuncinka da dukkan abubuwan da za ka yi ka sani ba wanda kake yi masai Allah innal ghayata allati min ha khuliqa al-insan wannan kuma ita ce haƙiƙanin matukar abin da yasa aka samar da kaiwa a duniya idan mutum bai san me yasa aka samar da shi a duniya ba to wannan abun shi ne wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wato ban halitta mutum ba da aljansi dan su bauta mu wannan shine asas bayan ka san Allah guda daya to manufa ta biyu shine Allah yayi ka dan ka bauta masa to me yasa kake kasuwanci ko me yasa kake siyasa mai yasa kake kafinta ko aikin wane ne ko gyaran wane ne to rahamar ubangiji kuma duk sai ya mai da waɗannan ayyukan ibada dukkan su ibada ne to daga in kai kasuwa akwai babin buyu'a babin saye da sayarwa ko yawa idan kuma ka koma kafinta ko gyaran mota ko wata sana'a akwai babul ijara shi kuma yana nan zai baka bayani yadda wannan dai ibadar sai ta yi kyau in ka koma gyaran waya kada ka dauka ko wayar ma ba a yi magana ba wasu suna kallon abubuwa na zamani kamar ba shiga ba abin da bai shiga ba ko hatta wannan inshorar da ake kai musulunci ya yi magana a kanta na sai ka koma babu ta'amin ka ga yadda ake inshora in ana yi in ko babin musulunci ya toshe ta to ka rabu don babin musulunci gaskiya ya toshe ta bai san da ita ba saboda ya ce akwai gara akwai yaudara a ciki kuma ya haramta ta saboda ya taimake ka ne ko da kuwa kana so kai ya haramta saboda ya taimake ka ina ce ita ne ake zuwa a zuba kuɗi ko kana jiran asara ta faru ko ba dai shi bane <laughs> idan inshoran ba zuwa ake a zuba kuɗi ba ana jiran asara ba haka bane ku yi magana mana shine ka sai mota bari ka je kai mata rijista ko kana jiran sai hatsari yanzu kai ba abin da kake jira a duniya sai bala'i wato ai hatsari ta a zai asara wai a je a biya ka bukatar ka kenan to idan motar ta iya yin hatsari kuma ta tsufa a haka ba a abin nan ba za su dawo ba da kudi to ta take nan kome ko sadaka ka bayar shi yasa musulunci ya ce akwai garari bai halatta ba ko kana so ko baka so eh, eh ba da ka iyaye mani ba bayan da na iya dole ne kawai in gaya maka kuma dole ka ji ko ba za ka yi aiki da shi ba shi ne kawai innal ghayata allati min ajliha khuliqa al-insan mafi tukar matukar abinda da yasa Allah ya kage ka shine ya kage ka dan ka bauta ta masa hiya ibadatullah ita ce bautar Allah dan haka da rahmar ubangiji yasa ya dukkan ayyukan ka ya saka babobi akan su na addini saboda ka tambayi kyau ba sai ka a ce maka bari saboda ka samu taujihu na alqur'ani ila husnul ibada alqur'ani yana shiryar da kai mai zuwa ga mafi kyakkyawar ibada ibadar da ba ta da wani sofa ne da son zuciya sai Allah kadai ita kuma ibada ita ce tazallul lillah ka kaskantar da kanka zuwa ga Allah idan ya ce abun nan ba kyau ko bin yadda kake son ka to ka kaskantar da kai ka bi Allah wannan ita ce ibada idan ka tada girman kai ka ce sai kai to ba ibada za ka kuma khawfan minhu kai kaskantar da kai ne dan tsoro da kake yi mashi Allah saboda idan baka wannan ibada ba zai kama ka qala ta'ala wa mahabbatihi kuma da soyayyar shi Allah to da ka ana son ibada ta tasiri waɗannan abubuwa cewa ta zamanto akwai at-tazallul lillah kaskantar da kai zuwa ga Allah sannan al-khawfu min Allah akwai tsoro daga gun Allah sannan akwai al-mahabbatu lillah ko al-mahabbatu lahu akwai soyayya ga Allah da abin da ke gurin Allah dole ibadar ka ta kunshi wannan yasa qur'ani yace annabawa dukkan su gaba daya yad'una na ragaban wa rahaba suna bautata mana ne suna kwadayin kayan mu inji Allah mu ba su rahaba wa rahaban kuma suna jin tsoron azabar mu idan ibada ka ba wannan to ba ibada kake ba dole kai sallah dan kana tsoron azabar ubangiji kuma dole kai sallah kai ta yadda ya kamata dan kana kwadayin aljanna saboda duk duniya ba gidan da yake irin na aljanna ne to kuma gidan duniya ma ana mutuwa a kansa yanzu kana son ka shiga gidan gwamnati kuma a ce ma gwamna ai sai ka sai ka zare idanu ko ko wannan fa duniyar ce bayan man hisabi kake lafta ma kanka kuma ko ba shi bane a saboda yanzu ai duk mutane suna da haƙoƙi akan jagororin su ko ba su da shi a yau na Umar yace alfadari ma yana da haƙƙi a kansa wanda baya magana alfadari ko ka taba jin maganarsa baya magana ba shi watakila kawai da inda samu sa ya ci ba shikan amma umar ya ce yana kuka a zamanin gwamnatin su saboda kada alfadari ya zo ya ce kaza kaza kaza kaza a lahira wai ba a masa adalci ba a dajin da umar yake mulki kai ka ji ba ya ci masa kwaya ɗaya umar sai ya ɗauko sauran kwaya ɗaya sai ya zo ƙofar gidansa akwai tururuwa sai ya jefa mata aka ta ah, saboda bai yace ah, to ai ya ci kuma sauran mutane dai ya san sun ci yanzu tururuwa makwabciyarsa ta ci ba ya zai da ita a lahira kaji gwamnonin da ko yadda suke wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutum da aljamba inji Allah sai dan su bautata mu wannan manufa ta biyu kenan daga cikin maqasid na alqur'ani na uku daga cikin maqasid na alqur'ani shine ikhrajun nas min az-zulumati ila an duk da dai mun ambaci wannan cewa manufar alqur'ani shine ya tsamar da mutane ya fitar da mutane daga duk wani duhu da ka sani wanda duhu ne ba zai kai dan adam zuwa ga alheri ba duhun son zuciya kamar yadda muka ambata ya fitar da su zuwa ga haske na musulunci saboda Allah tabaraka wata'ala ya fada cikin alqur'ani yana cewa alif lam ra kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur bi'idni rabbihim ila siratil azizil hamid ubangiji yace littafi na wanda muka saukar da shi zuwa gare ka ya Muhammad domin ka fitar da mutane zuwa ga haske da izinin ubangijinka wannan ya nuna alkur'ani da izinin Allah yazo aka turo mu annabi sallallahu alaihi wasallam kuma duk aikin da Allah annabi yi da da'awarsa da duk abin da ya yi bi izni rabbi da izinin Allah sai da aka bashi permission daga wajen Allah baraka wa ta'ala ka tsora su akan hanya ta sarati hanya ta al'azi shine mabuwayi gagarau kenan shine wa alhami wanda yake abun yabo shine Allah baraka wa ta'ala abu na hudu daga cikin maqasid na alqur'ani tabshirul lilmuminina. bil ajri was-sawab wato alqur'ani yana albishir daga cikin maqasid na alkur'ani shine ne ya maka albishir bil ajiri da duk abin da ce ma yi idan kai kana da lada kana da daraja kana da lada iri daban-daban alqur'ani yana albishir wa masu imani wa bashirin na amanu ka yi ma masu imani albishir bi anna lahumul janna cewa suna da aljanna wace ce aljanna wani lambu ne wani gida ne mai ruwa mai fulawoyi mai ƴaƴan itace mai mata mai giya mai gadaje iri daban-daban a cikin akwai giya akwai mata akwai nama dama mai burin mai abin da kake buri dama shi ne in gane mai kuɗi kai katin gida ka samu tsuntsaye wani har da ɗaukuwa tsera daga misira ya zai aji ko wani kuma ya ɗauko ɗawisu ya zo ya sa ina ce da shi ne burin Allah ya ce duk mun yi Allah al’ur'ani yana maka albishir da wannan inda ka yi imani cewa akwai wannan gidan akwai ruwa yana gudana a ciki an gane sannan akwai giya akwai nama wani hami tsairi min ma ya akwai alharun min laban ƙorama ƙorama ba wanda anan baka taɓa ganin ƙoramar madara tana gudu haka kawai a kwari to a can akwai kwarin madara akwai kwari na zuma akwai ma'in gairi asin ruwa ne kawai kurkula yake a gane ga nama kuma duk abin da ka tsinka na 'ya'yan itace sai kusan goma sun fito a gurin saboda ba za ka yi talauci ba kenan ko ba zai kare ba ka tsinki dai dan gwaiba a gurin to in ka dawo za ka samu goma sun fito a gurin ba karewa ai wani abu sai Allah shi yace wa shi yasa yace wa idza ra'aita in kaga aljanna kalle ta tamma ra'aita sannan ka sake duba ta kai ka san akwai na'ima wa mulkan kabira mulki da ni'ima da mulki mai girma wanda dan aljanna ne mala'ika yake masa fareti annabi yace ba za ku shiga aljanna ba sai da visa kowa sai mun ba shi kati mala'ika ke rike da katin kawai ya wuce gaba kai kana tafiya ya zo ya tara ma ya miƙa ma katin sai wannan shine namban gidan duba ka gari sai ce ma udkhuluha bi salam har yaushe malam ka zo kana bata maka kanka lokaci a wannan saboda haka alqur'ani albishir ya zo dan maka albishir ya ziga ka kai aiki saboda wani abun baya samuwa sai kai aiki sannan a gefe guda alqur'ani ya zo ne wa wa'idul lil kafirin bil azab yayi wa'adi mummuna na azaba a waɗanda suka kafirta saboda haka waɗanda suka kafirta kullum cewa ake a a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira mu ne inji Allah muka yi tanadi makafirai sarƙa mun yi musu tanadin sarƙa wanda za a su cikin sarƙa salasila wa mu sanya musu linzamai na wuta a cikin bakinsu. wa sa'iran kuma da wata wuta mai horuwa kuma wutar ma bayan wannan akwai akwati wanda ake ginawa fi amadin mumaddada ubangiji yake za mu sa su cikin wasu akwati sai a jefa su sannan ana musu ɗinkin sutura wallabi na kafaru ƙotai adlahum siyabun ana yanko musu yadudduka na wutar jahannama yadin na wuta ne ƙotai atlahun min narin banda wannan akwai ruwa su ma yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim a rinka zuba musu tafashashen ruwa daga sama wannan wace irin azaba ne sannan kuma ga cin rubabban jini a ciki rubabban jini ma Allah ya ce haka za a ba su jaza'an wifaqa sakamako ne irin wanda ya dace da su wannan shine abin da ya dace da su don haka alqur'ani ya zo ya gaya maka wannan ya tsoratar da kai domin ka gyara aikinka da cikin manufar alkur'ani kenan shi za ubangiji yake cewa inna hadhal qur'an yahdi lillati hiya aqwam yace wa yubashshiru muminina alladhina ya'maluna salihat anna lahum ajran kabira duk aya guda ubangiji yace lallai wannan alkur'ani yana shirarwa zuwa ga hanya mafi dacewa sannan yana albishir ga masu imani da suka aikata aiki nagari cewa suna da lada mai girman gaske shine aljanna sai ce wa annan lazina la yu'minuna wa idun kenan ga waɗanda ba su yi imani ba da alƙur'ani ya ce a tadina lahum azaban alima muna musu tadadin azaba wacce take mai radadi wani yana daga cikin maqasid na alƙur'ani ya maka wannan albisharar ya kuma gaya maka abun tsoro a waɗanda suka zama su kafirai na biyar taqiqus sa'adatu dunyawiyya wal ukhrawiyya wato shi alkur'ani ya zo ya tabbatar da arziki na duniya ya tabbatar da arzikin lahira akan mutanen da suka yi aiki da shi wal qur'anu sirru sa'adatul insan qur'ani shine sirrin arzikin dan adam wato abinda Allah yake karewa mutum da alkur'ani idan yana karanta shi Allah kadai ya san sirrin da yake ciki in da ka rungumi alkur'ani ba za ka taɓe ba wannan shi ne babban abin da karatun alkur'ani zai jawo ba ya saita maka kwakwalwa ya kare ka daga dukkan wasu musiba ko kwanan nan an tambayi wani masanin halayyar dan adam ya ce yawanci malamai hankalinsu baya taɓewa har su tsufa har su mutu wannan ana da nazarin makin wanda mu kuma a nazarinmu na alkur'ani tun ba ba alkur'ani ya tabbatar da wannan alkur'ani a hankalin da yake ɗauke da alkur'ani yana aiki da shi to shi kullum ƙara caji ma yake wankuwa yake ƙara yi kullum sai dai tunanin ya ta buɗewa saboda haka kada ka tara maka kanka tarkace yanzu kida ma original kake ji original kiɗa ka san original kiɗa ko a ba headphone aka baka ba headphone ai daga ya fito daga cikin waya kiɗan ma kullun kai ke shiga ko iska baya ta original kiɗa kenan ko ba haka bane daga ya fito daga waya baya shan iska amma wanda ake kadawa sai ya fito ya fito waje ba abin da kunnen ka ne aiki ya sha iska ya dan samu sanewa amma wannan fa original ne matasa kenan saboda haka fa alqur'anu sirru sa'ada alqur'ani shine sirrin cin nasarar dan adam a duniya wa falahuhu kuma alqur'ani shine sirri na dan adam ya tsira ya samu rabo a lakira wa najahuhu kuma alqur'ani shine sirri wanda sirrinsa zai tsere tseratar da kai fi duniya wal saboda haka alkur'ani ya zamanto wajibi ne mutum ya yi tadabburi a cikinsa idan ana karanta shi annan tadabbura fi ayatihi tadabburi a cikin ayin alkur'ani wal amalu lima fihi da aiki da abin da ke cikin alkur'ani min ahkamin na daga hukunce hukunce saboda haka su ne sirri fa ashu bi zalika sa'ada ya ku mutane masu imani ku rayu da wannan alkur'ani a cikin gidajen ku rayu da alkur'ani a cikin ofisoshin ku rayu da alkur'ani a cikin siyasar ku ku rayu da alkur'ani a cikin kasuwannin ku ku rayu da alkur'ani a cikin auratayyar ku da kasuwancin ku da mu'amalar ku ku rayu da alkur'ani akwai sirrun naja akwai sirrun sa'ada akwai sirrun falah duk waɗannan sai ka same su na duniya da lahira inda ka riƙe alkur'ani ba za ka tabe ba wallahi duk waɗannan abubuwan da na kirga maka sai ka tsira a cikin su sannan kuma wata huzu bil maghfirah za ku rabauta da sabon gafara a wajen Allah wasawabu fil akhirah da samun lada a cikin lahira abu na shida daga cikin manufofin alqur'ani shine takrimul insan zo domin ya girmama ka haba malam ai babu wani littafi babu wani abu da yanzu duk waɗancan abubuwan da muka ambata yanzu ya dawo kai karan kanka bayan ya gaya maka tsakaninka da Allah Qur'ani yana son ya girmama ka ya kar'a kar zafi. Ya ce kada wani ya zage ka kar wani ya taba mutuncin ka kar wani ya cuce ka idan har wani ya kuskure ya cuce ka ko sata ko wani abu a yanke hannunsa guda ɗaya ya girmama ko bai girmama ka kuma kada wani ya kuskura da bakinsa ya ce ka sha giya bai gani ba kada wani ya kuskure ya ce ka yi zina baka yi ba kada wani ya kuskure ya taba mutuncinka baka yi ba alkur'ani ya girmama ko bai girmama ka ba ko dokokin da ake biya kasan nan ba su girmama ka ba irin yadda alkur'ani ya girmama ka saboda haka alkur'ani ya zo takrimul insan wa tashrifihi ya girmama dan adam ya daga shi ya mutunta shi innal muta'ammila fil qur'an ai duk wanda yake lura da alkur'ani yajidu zai samu alkur'ani din ya hatammu bi takrimil insan zaka ga alkur'ani cike yake ya himmatu da girmama dan adam an gane da me wa ata'i ya ba ma alqur'ani ya ba ma dan adam haƙoƙinsa alqur'ani kenan shi da yake iya kare ma haƙƙi idan wani ya zalunce ka a ƙwato ma haƙƙinka saboda mutuncin wa raddul mazalim alqur'ani ne ba da umarni in wani ya cuce ka a ƙwato zaluntar da yi a dawo maka da ita wa tashriful insan ya girmama dan adam haisu harrama intihaqu uridihi ta yadda alqur'ani ya haramta cin mutuncinka alqur'ani ya haramta a cima mutunci ya haramta a dauko kabilar ka ai magana akan ya haramta a dauko gidanka ai magana ya haramta ya dauko matar ka ai magana ya haramta ya dauko ka kai ma magana akan ka ta cin mutunci ya haramta ya taba ma yaya a ci mutuncin yayanka ya haramta ya taba a taba maka dukiya ba izini wanda mutunci kake da shi in ba wannan Alƙur'anin ba alqur'ani shine karamta kai girma maka wal itida'u alai sannan Alƙur'ani? ya kare mutuncin ɗan adam kada a yi masa shishigi wani ɗan ta'adda ya zo ya maka cin mutunci ko ya zubar maka da jini ko ya wani abu ubangiji ya haramta wannan saboda ya kare maka mutunci sawa'un kana hayyan aw mayyitan alqur'ani da yazo shari'ar Allah da tazo kana da rai ta tsare ma mutunci bayan mutuwarka ta tsare ma mutunci ya zama malamai har a wannan zamanin an samu lajina ta malamai waɗanda suke ganin in ɗan adam ya mutu bai kamata a cire wani abu a jikinsa a ba wani ba bayan ya mutu don ba izinin sa akai an ci masa mutunci amma in yana da rai yace a cire wani abu a dasa ma wani to wannan kayansa ne amma nan ma wasu malaman suna da ja suka ce ai kayansa ne ba shi yayi ba ko shi yayi saboda ka kana da rai ko ka mutu ba a yadda ai ta'adda akan ka ba shi yasa musulunci yake karye kashin mamaci daidai yake da kariyar kashin mai rai saboda a kare ma mutunci uwa uba ka duba mace cewa aka yi idan an zo a tsaya a tsakiyarta kuma a nesanta ta daga liman saboda har bayan ta mutu mutuncin ta yana har bayan ta mutu ba a yadda wanda ba muharramin ta bai taba ta har bayan ta mutu saboda musulunci dai ba ta wannan mutunci ba abin da ya zo ya mutunta dan adam kamar wannan alkur'ani haƙƙin kuɗinka ya tsare haƙƙin jininka ya tsare haƙƙin mutuncinka ya tsare hatta jikinka duka ya tsare maka haisu harrama intihakul irdihi wal itida'u alayhi sawa'un kana hayyan aw mayyitan haythu shar'a al hudud da yadda qur'ani yazo ya shar'anta haddi ya tsanka yanzu in an gutsure za a biya ka da diyar raquba wal arad haka nan yazo ya sa haddodi na mutunci idan ka ce wani yayi zina bai yi ba to za a maka bulala har guda 80 wa harrama aklu amwalin nas ya haramta cin dukiyar mutane bil ne da barna ina ce dai abin da dan adam yake so kenan a bar shi ya zauna cikin mutunci ba a taba masa mutuncinsa ba kudin sa suna nan jinin sa yana nan komai nasa yana nan to alqur'ani biya maka wannan kafir wani irin mutunci ne alqur'ani bai baka ba ya bada kuma kariya ga haƙƙin al-mustafahur waɗanda aka raunana su a bayan ƙasa su ai waɗanda aka raunana su kalyatama maraya ko ƙur'ani bai magana akan maraya ba yayi magana ya ce kar a ci masa dukiya Allah ya ba da damar kuma a tsare masa sa wal aramin haka matar da in tana jin miji ne ta yanzu ya mutu to musulunci ya zo ya wakilci mijinta ya ma mijinta wakilcin ya a tsare mata mutuncinta an gane saboda haka sannan kuma Allah ya hana fasadi shaye-shaye saboda ya kare hankali ya kare mutunci ya kare hankali sannan kuma ya sa masu hukunci wajibul adli su yi adalci saboda kare jinin mutane hada takrim wannan duka girmamawa ne min alquran daga alqurani ne yazo girmama dan adam da irin wannan mutunci abu na bakwai lokaci yana karatuwa abu na bakwai shine ban da waɗannan abubuwan da ya baka a ta'abudu bi tilawati shi karatun ba kamar karatun jarida ba karatun jarida shine ka zama tutun da an baka asabar da lahaji ko an ce ka zo ka huta kuma da dinka rungumi Alƙur'ani sai ka nemo jaridu har da azumi nan ba za ka ga wasu manya manyan yan boko A ga mutum ya ɗebo jaridu ya ta girgiza kafa yana karantawa da safe wani ba zai fito ma jam'i ba yana ta kaɗa ƙafa yana karatu sai ya gaji sai ya tattara takardu sai jifa da su wata kujar aikin banza alkurani baka isa kai wannan aikin da shi wallahi baka isa ba saboda shi alkurani karatunsa ibada ne ko amma wannan kuma za ka iya karantawa kuma ka jefar kuma ma ka taka ka tsaya a kai biya na faruwa ga mutum ya sai jaridar da kudin ya karanta kuma ya taka ta da takalmi ya wuce amma dai alkur'ani baka isa kai masa haka ba wai cewa ne karka karatun jarida baka je kai tai amma dai lalle karka makara da karanta alkur'ani eh don da yawa wasu sun iya karatun jarida amma wallahi ba su iya karatun alkur'ani to me kenan yanzu kai a matsayin ka na musulmi wa kai karanta ma alkur'ani tunda har yanzu baka iya ba sai jarida kai iya karanta wa kake jira ƴaƴan ka su taso su ma karatu waye zai maka karatun alkur'ani to ba za ka ga mun ba wa kake jiran ya zo ya ma karatun alkurani ƴaƴan kayan sun karanta sun karanta ma kansu ne kai kuma ina naka mutane ma sun yi sakaci wallahi sun yi sakaci hatta a ramadan din na akwai wadanda ba sa iya karanta alqurani ba za su iya ba saboda shi ba zai iya hada bakin ba an bakara amma dai tunda ba a mutu ba ai da lokaci da lokaci wallahi tunda dai ba a mutu ba har yanzu da lokaci balle ma babban abin da ake so ita ne husnul katima. a ce an same ka ka mutu akan haka kana koya din nan yanzu ka tashi cikin ma masu karatu at abudu bi tilawatihi kama hafala fi hadisi fadlul qur'an wato karanta alqur'ani ibada saboda haka waɗannan su ne suna daga cikin maqasid na alqur'ani ba duka bane mun ɗebo wasu ne idan maganar mu ta gaba shine kaifa tantafi'u bil qur'an to ya zaka yi ka amfana da alqur'ani yanzu dai an ji manufarsa kuma ba dole bane abin da ya bayyana manufarsa kana rike da shi ka amfana da yawa sun yi aure ba su amfana da auren <laughs> ko ba ka ba da yawa suka nemi kuɗi kuma ba su amfana ba sai suka zama yan gadi ya tara kuɗi amma shi ma baya ci baya kuma sadaka baya kuma sawa a jikinsa ganin sa kawai ake sai dai a ce in kuna son kawai yanzu a baku a rance to ku je wajen wani ha ba ku rance to akan me jibe shi ba bai yi sadaka ba bai amfana ba kaga kenan yanzu bai san yadda zai amfani da kudi ba wani jahilci ya jawo masa ga kudi ga masallaci ya rushe ba zai iya gyarawa ba amma kuma ga gidan kallo ana son a gina yanzu wani da Allah ya san yadda yake amfani da kudi ai kudi sun cuce shi idan mun faɗi Alƙur'ani da manufofinsa amma ya za a yi ka amfani da shi in kuna so mu ƙarisa sai mu ƙarisa gobe in ba ku so sai mu ci gaba da kama a akhrajaka ka min bai cika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihu duk wanda kuka zaba za mu tafi insha Allah sai mun zo Allah ya kai ko na'am yawa to da ka za mu aje anan sai gobe idan Allah ya kai amin akwai masu bukatun addu'o'i da waɗanda suka yi magana da waɗanda ba su yi ba mutane kowa yana buƙatar addu'a kowa da kasani. ƙasa tana buƙatar addu'a al'umma suna bukatar addu'a kowa yana bukatar addu'a so da ka zami tawassuli da wannan zama da yi annabi salati da rigifari da kuma riskar da kowa cikin addu'a da wanda yake sauraron mu ma bai zo ba jin mu yake muna fatan Allah ya rikar da shi cikin wannan addu'a da Allahumma salli ala Muhammad wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa sallim astaghfirullah wa atubu ilayh astaghfirullah wa atubu ilayh astaghfirullah wa atubu ilayh astaghfirullah wa atubu ilayh ya Allah ga bayin ka nan sun saurari maganganun ka ubangiji ya Allah kowa da bukatar sa ka san bukatar sa ka biya masa bukatar sa ya Allah ubangiji waɗanda suke cikin kunci ka fitar da su daga wannan kunci ya Allah waɗanda suka rasa abinci ka ciyar da su waɗanda suka rasa abin da za su yi ubangiji ka ba su ya Allah dukkan masu bukatu ka biya musu akwai marasa lafiya mata waɗanda muke tare da su suna cikin rashin lafiya muna roƙon ka ya Allah ubangiji ka yaye musu ubangiji ka yaye musu ya Allah ubangiji ka warkar da su ya Allah ubangiji ka yaye musu waɗanda suke kwanci a asibiti ko a gida suna da rashin lafiya Allah ka warkar da su ya Allah wannan kasar ta muna roƙonka ka nan da ita lafiya ubangiji ya Allah waɗannan mutane in za su shirya ka shirya su ya Allah in ba za su shirya ba ka yi maganin su ya Allah ubangiji ya Allah ka amintar da mu daga tsoron su Allah ka amintar da mu daga fasadin da suke ya Allah ubangiji ya Allah in za su shirya ka shirya su ya Allah in ba za su shirya ba ka yi daidai da su ya Allah ubangiji kai maganin su ya Allah wannan kasa muna danka ta a hannunka ya Allah ka zaba mata shugaba na gari kai ne ka san mutanen da za su dace da ita kuma kai ka san yadda za a fitar da ita daga halin da ake ciki ya Allah ba mu da gwani sai kai ya Allah ba mu da wani gwani sai kai ya Allah ba mu da gwani sai kai Allah ka danga kasar nan in lokacin zaben yayi ka danga ta hannun wanda zai zama sanadiya na fita daga wannan damuwar da ake ciki Allah ba mu da gwani sai kai ya Allah muna nana ta wannan ya Allah ba mu da gwani sai kai Allah kai ne gwanin mu ka kawo mana wanda zai tsiratar da mu ya Allah rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين